sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa za su karya gidan za shiga su yi sata sai ya ɗauko salula maza maza ya kira caji ofis maza maza a zuwa taimake ni ga barayi a kawo min gudunmawa barayi a gidana layi kaza lamba kaza ta sauri ya kawo min gudunmawa a mini gudunmawa sai aka yi sa'a sai aka turo masa yan sanda a cikin land rover suka zo kofar gidan suka tadda barayi sun zo mu aiki sai suka yi ta harbi sama sama su yan sandan nan faf faf faf sai barayi suka gudu sai bayanin da suka gudu a aƙidan mu ta musulmi yan sanda ne suka kore su ko Allah a ah, zan nana ta aƙidan mu ta musulmi Allah ne ya kori barayin nan ko yan sanda Allah ne ko to Allah ne aka kira ba yan sanda kira ba Allah Allah kuwa ya naɗa 'yan sanda wannan aikin. wa ya ba su wannan fawa ba aikin gwamna bane ba aikin shugaban kasa bane ba aikin alkali bane yanzu dai wannan aikin dai aiki ne na yan sanda wa ya yan sanda to shi kenan an kira yan sanda Allah ya zo ya yi aiki don ya san shi yana da yan sanda ya zo ya yi aiki shi na a kira shi tijjanin da Allah ya nada Allah ba zai zo ya aiki ba ko a kira shi ɗan ko ba komi hannun kowa sai Allah shi kadai komi dai majalisar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 kun ga yanzu idan wani ya ce jahili ne kuma za a ga ya rabiya, wato ya wuce iyaka kuma a haƙiƙanin gaskiya abin da yake ta bayyana wa kowa wannan tsohon dai jahili ne wannan tsohon baya da alaƙa da ilimi ta nesa ko ta kusa abin da yake da alaƙa da shi shine kawai rawanin da ya ɗaura a kan shi ya sa baƙin tabarau ya lulluɓe kansa da rawani yana ta magana ta jahilci ta rashin hankali ta ruɗewa na wannan tsohon ba ruɗewa ne kawai a'a tun yana yaro haka yake da ne kawai ada ga rikicin tsuha ne ba rikicin tsuha ba ne jahilci ne dama dama can tun asali zantirin jahili ne shi yasa babanmu a shek abubakar mahmud gumi baya kula shi sai dai wato matasa sanin ga kula shi saboda jahilcin shi a yawan musulmi kun ji abin da ya gabata na jawabinsa abin da ya ce wai yana buga misalin da ke nuna wato kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta babu aya babu hadisi haka kawai ka zauna tabaran kai ta ba da labari Wai idan ɗansa idan ɓarayi suka shigo gidanka suka hauro za su ɓalla suka ka kira ƴan sanda, ƴan sanda suka suka yi fau fau suka kokkore su to Allah ne ya zo ya yi aikin wa'iyyazu billah subhanallah. A sannan ya ce kuma a to me yasa ba za ka kin ka kira kuma shi ma Shehu Tijjani Shehu Ibrahim Yas to ai shi ma Allah ne ya zo ya aiki wa'iyyazu billah kaga wannan tabbatar da shirka wannan abun kai ne kafirci ne sosai sosai yana kokarin ya tabbatar da shirka ne da kafirci a doron ƙasa. a waɗannan mutanen Tijjani da Inyasi Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara musu mutuwa sun mutu sun bar duniya Allah ya ce duk wanda ya mutu in tadu la yasma'u wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce ko da ka kira su to za su ji ka ba ko da sun ji ka ba za su amsa ba gani duk wanda ya mutu ko da ka kira shi kuma na kiyama za su kafurce wa abinda da kun kai kai na shirka gare su za su ce za su bara'a da ku za su kafirce da wannan shirka da kai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta idan min adh-dhalimin Allah ya ce kada ka kira wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ya amfani da kai ba ya cutar da kai idan ka aika haka to kana cikin azzalumi. azzulumu Kuna shirku billah abinda ake cewa zalunci anan shine shirka da Allah subhanahu wataala saboda ayoyi da yawa suka tabbatar da haka Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina yalbisuna imanahum bizulmi wato malai suka ce wanda suka garwaye imanin zulmi da zalunci kenan sannan Allah subhanahu wataala ya faɗa yace eh, bawa salihi wato eh, Lukman yace eh, ya bunayya yake ma ɗansa abin ga lokacin da yake wa ɗansa nasiha ya ce ina shirku la zulmun azim ce wani shirka ita zalunci ne mai girma zulmu kuma huna a shirku billah kaga kiran wannan Allah subhanahu wataala shirka ne ga Allah subhanahu wataala amma shi wannan tsoho wannan tsohon yana ƙoƙarin ya tabbatar da abin ne sannan a lokacin da wato annabi annabi Musa wani abin ga Adir ya nemi taimakonsa da ya nemi taimakon annabi Musa annabi Musa ya bugi wannan mutumin har ya faɗi ya rasu to duka yana shi annabi Musa yana raye shi ma Qadir din yana raye fastagasa lazi min shi'ati ana lazmi adu faqadahu Musa faqada alai to wannan istigasan da yayi lokacin yana raye ne ko wani cikin su yana raye ba wai wani ya munda mutu ba ya mutu ba aka kira shi a wayazu billah lokacin da munafukai uh ah, -huh. to kaga wannan duka wasu abubuwa ne waɗanda shi wannan tsohon yake kware tabbatar da su babu aya babu hadisi babu abin da yake na wato dalili kawai shaci faɗi ne kawai na sauran shi Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi ya kuma idan ba zai shiru ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mutane wato al'ummar musulmi daga sharrin sa Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin shi ah, barakallahu fikum